السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دتكوت وتن صفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa na a yau ne ban yadda ba da jiya nawa ce ban dama jiya ce. to yau da bakwai yau da bakwai to amma ba kwana ɗaya ba ne su waɗancan suka wuce mu suna da takwas mu ne da bakwai kai ku zai ko kowane yanzu ma rikici ya rikici ashirin da bakwai ashirin da bakwai ga watan safa jira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shi kuma ɗayan fa biyar ko ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wata ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kafin mu fara muna yi ma yan uwa ta'aziyya ta malam bakar ahmad da Allah Ta baraka wa ta'ala ya masa rasuwa yau muna fata Allah baraka wa ta'ala ya ji kansa sannan kuma akwai wata ɗaliban mu wadda ita ma kwanan suka koma cikin gida malama zahara ita ma yanzu ta aiko mahaifiyarta ita ma Allah ya mata rasuwa ita mahaifiyar ita ce asalin ɗaya daga cikin iyalin Sheikh ta Dahir mai gari wanda ya rasu ita ma mahaifiyarta ce to ita ma Allah ya mata rasuwa yau ita ma Allah ya ji kanta? akwai kuma malam Musa wanda yake sun tamballa na son kusan shi malam Musa na su tamballa shi ma Allah ya mashi rasuwa dukansu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya jika su waɗanda ma kuma ba sani ba wasu kuma kamar yadda ake magana ita duniya haka take ana cikin cewa wasu sun mutu wani shi kuma ce shi kuma a faɗi mana shi kuma Allah ya bashi ɗan biyu shi kuma Allah ya raya haka duniya take nama na taba gaya maku wata rana a kinkinau sai da abu uku suka haɗa lokaci ɗaya wasu suka fito da ɗansu daga cikin asibiti an masu haihuwa suna so a yi mai adda Allah ya sa mai albarka wasu kuma suka shigo da gawarsu su kuma suna jira a yi sallah a yi mata sallah wasu kuma suka shigo da anguna suna jira su ma a yi sallah kuma a daura wuri iya duniya wani na farin ciki wani na bakin ciki wani na kuka wani na sama wani na kasa haka take shi yasa aka ce kan mu bari ta rude mu haka take ita to kaga lokaci dai mallan sani ga masu murnan jariri ya zo ga masu kukan babansu ya mutu za a yi sallah in an yi azahar ga masu jira kuma in an gama a daura aure sai kawai aka ce to yanzu abinda za a fara yi bari a sallami masu gawa su tafi su kuma sun tafi ku kuma masu jariri ku kawo su kuma a masu adda su kuma masu neman wani jaririn su shigo a daura aure mm-hmm. to kaga shi kenan da an gama to haka take duniya na me wato kada a tuno ko so Allah abuwa gaba da amma baka yi bane ai to tun je baka samu lokaci ba har yau ka ya afuwa kada ya tuno ko <laughs> Ah. to yanzu yanzu yanzu yanzu to mu idan muka yi abuwa kai kuma ka yadda da abinda muka samu karasa wanda ya yi shi yanzu shi da abinda za a raba a bashi kai muka samu ba amma marasa da a ce ma wani sahabi idan ya tashi yanzu shiru ma kai wata illa da ba yi wannan maganan ma amma kaga shi fa sahabi an gaya ma an tabbatar mai shi dan aljanna ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya faɗi yadda za a gaishe a aljanna aka ce idan aka tashi ranar lahira ma'azu bin jabal zai jagoranci tawagan makaranta qur'ani ya taho da wata tuta yana rike sannan tsakanin shi kuma da su kansu makarantan kaman ka jifa ka ɗauki abu kai jifa iya jifan ka inda ya tsaya bambancin shi ma da su kenan makarantan ma nisan tsakanin shi da su ranar lahira sannan annabi yana ce mai ya mu'az karyo nan wajen gani haka fa yake da matsayinsa kuma za ka ga wurare da yawa za ka ga annabi ya ce ina son ka ina son ka ya ɗaukai su tafi wani wuri yana bayan shi akan abin hawa an yi ba iya da yawa lokacin da zai tafi sha da annabi ya zo ya taho da shi ya tura shi wannan aikin ya ce mu'az kaman ga kanan wata rana za ka zo madina ba za ka tadda komi ba sai masallaci na sai kabari na ya fashe da kuka ya ce a ka tafi kawai duk inda kake duk inda mutum yake in ya tuna da neman salati bai da bambanci da wanda yake kusa da ni don haka ka tafi kan aikin da aka saka wannan fa yana daga cikin darajar shi amma kaga annabi ya tambaye shi ce me yasa ba ka zuwa wurin mu da asuba ya ce ina zama gida ne sai na ce subhanallahi wa bihamdihi so dubu bakwai ka fa dubu bakwai sai na gama sannan yanzu ba zuwa ne bai ba da wuri ne bai zuwa kamar yadda ake tunani ya kamata ya zo da an yi sallah ba? saboda shi inda yake can wajen masjid kuba yake can yake masu sallah nesa yake in kai kaje ka ga inda masjid kuwa ta gani ka tako ta daga kafa kace daga daga masallaci zuwa wurin ka gani can yake to shi yasa yake komawa can sai kuma in yayi sallah can ya dawo aka tambaye shi ya ce yana tsayawa ya yi tasbihi ne so dubu bakwai da safe kafin ya taso ka ji fa dubu bakwai ka kirga ka ce za ka yi dubu ɗaya wata ranka gani shi sai ya yi dubu dubu dubu dubu har so bakwai da safe kafin ya zo wurin mazan Allah wanda ke da wancan albishir ɗin kuma an yi jihadi tare da shi ya halarci ya koki tare da mazan Allah wanda wannan bishara ne ya samu hasali kuma ma ya zo mutuwa wanda wancan matsayin ya samu mutuwa irin ta tun da annoba ta kashe shi sun annoba ya mutu ko haihuwa bai ba matashi ne yana da shekara talatin da wani mutu wani shekara talatin da uku ya mutu yan matan shi suna amare guda biyu suka mutu rana ɗaya shi ma yi shi wanda muke magana bai mai haihu ba nike son ce bai haihu ba bai haihu ba bai haihu ba nike son ce bai haihu ba ya yi aure sabon aure ya tafi ya je annoba ta kashe shi ba shi ne muka ce saboda adalcinsa ba ya ce shi ma kan shi guda biyu bai san wadda tafi wata kirki ba kowace ya ɗauka ya fara bi ya fara bi sai ga kirkin da ka shi bai san aidanta ba in ya ɗau wannan ma ya ce shi bai san aidanta ba sau na yanzu sun mutu lokaci da ya rasa yadda za a yi masu kabari wa zai sa a gaba tunda an ce a sa wanda aka tafi kirki da shi bai san wanda tafi kirki ba cikin kowace ta kirki ce sau da aka yi ce bari sai masu ƙuri'a shi ne masu ƙuri'a wadda ƙuri'a ta faɗa ma ya sa ta a gaba ya sa mai bi mata a baya na ya wanda zan yi bayan nan shi ma bi su to kaga shi ba a matsayin ma har shahada ake ake masa abin nan mutum da wanda ya mutu cikin irin wannan annoba annabi ya ce fa huwa shahid to Allah zai kaga abin da yake amma dubu bakwai to haka ce to bari a sauƙaƙa mai saboda ga karatun ƙur'ani ga waɗannan hidimomi ga waɗannan bari a baka wani abu wanda in ka yi za ka samu fiye da ma wannan darajar da aka bada kuma kai kaje kaje ka amince in yi kai baka ga dama ba kenan to to zabo mana wanda kai yi, mu ji sun je da ka baka da lahiya <laughs> mu dai kyale ka tunda dai tuntuni afuwa ka ce a yi to a kyale ka kada a yi ta tsoro tsoro Allah ya gafarta mu gaba da mu tafi dai qala al-musannif rahimahullahu ta'ala to babu alqaul babu qaulillahi ta'ala faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha nan ne ko wannan magana zamu yi wani babi kun san ne an yi magana akan bid'a can baya da munin bid'a to shine ne yanzu zamu kalli wannan babin da aka ce Fa aqim wajhaka lid-din hanifan ka tsaye da addini fuskarka zuwa ga addini kana mai karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya kenan kawai ka kyala komi kawai ka bi daidai abin da yake ne gaskiya wala ta khafu fillahi lawmata kada ka ji tsoron zargin mai zargi fitratan lahi allati fatara nas 'alayha wannan shine sunnan Allah wanda ya halitta mutane a akai kenan su bi wannan abin da yake shine gaskiya wannan aya ita ce za mu kalla da hadisai da suke karkashin ta kamar yadda malam ya magana a suratul rum aya ta talatin daidai al'aya amma ba iyakar ta kenan ba ko zuwa karshen aya wa qaulihi ta'ala wa wasa biha ibrahimu banihi wa Yaqub haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma ‘ya'yansa wasiya, haka nan shi ma Yaqub yayi ma ‘ya'yansa wasiya, Ibrahim yake son ce ko? إبراهيم بنيه ويعقوب النبي إبراهيم دا يما يا أنسى وصية يا يما يا أنسى وصية ويعقوب دا يعقوب شيني ساكة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وانا wasiya اتما يعقوب yaqub ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون wannan shine karshen wasiyoyi da za a nuna lallai zama cikin addinin nan shine zama lafiya wa qaulihi ta'ala kuma mutum idan Allah ya taimake shi ya yi kokari ya iya abin da yake muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba sabati da istiqama wato wani lokaci ko da na iza ka je ta wani wanda ake mai kyakkyawan zato na ka ji daɗi ka ga muka zauna makabarta muna makabartar da muka je inda mutane ke ta faɗin magana alkhairin mala bakar cewa tun da suka san shi shi dai sun san shi ne akan addini akan abin nan duk inda wanda duk suka haɗu da shi a wurin nan sun haɗu da shi ne ta dalilin addini makaranta wurin karatu masallaci wurin ibada kuma kuma kun sani ko ya karanta qur'ani ko ya kaza ba mutum ba yadda za a yi ba la da zaki alallahi ada mutum bai rasa zamiya ga shi da abin nan ba ai ba mutane ba masu ne ba sahabbai ma ba masu ne ba annaba su ne kadai masu ne amma dai ko ba komi yana da matukar kyau yau a ce mutum Allah ya taimake shi ya mutu akan alkhairi tunda kun ga dai ko makarantar nan ba abin da ya tsaye da mana abokan daga gare ta sai rashin lafiya rashin lafiyar nan ko sauki sauki ya ji sai ya zo ko sauki sauki ya ji sai ya zo wata rana sai ya zo in ya ji ya kasa sannan ya tafi ba abin da ya tsaye da shi daga makarantar nan sai mutuwa kuma ni tun da na san shi aka na san shi tun mallan na rayu aka na san shi a gidan mallan aka na san shi tun tuni sun tambayar aka na san shi muna islamic learning center nan muna nan duk tare aka ta abin nan tare a irin wannan magana wani to haka wanda ma muka ji su ba su ma san mu ma mun san shi ba muka ba su su yi tafatin, nasu su ma wanda suka sani a magabatar sai ta faɗi kowa ya ce shi kan wannan ba Allah shi tun da ya san shi mala ya aliyu ya zo shi ma ya magana wannan na yi ibn Sutawi ya magana ya ce shi tun da ya san mala Abubakar to da ma ya tare muka ma san shi tun tare lokaci sabon nan a ga wannan ba karamin ba ne muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya ji kansu ya faɗa masa dukkan su Allah ya ji kansu Allah ya masa afwa amma dai mutum yana da kyau wato ya mutu kari ana faɗin alkhairin sa mala ana ana ana faɗin alkhairin sa gurgurdan hali na na alhamdulillah kaga kari to to kaji kaji wannan sannan amin to kaga Allah ji kansa Allah masa akwa a wannan shi ne maganin damuwa da tafiya kam dole ta tafi babban abun kawai da ya za a tafi shine babban magana wa qawluhu wa qawluhu ta'ala thumma atayna ilayka ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا sannan muka yi wahayi zuwa gare ka أن اتبع ملة ابراهيم عنيفة تبي وتؤكد ان ابراهيم كان ميسر كتا دقيت اجيا زواج قال يسي النبي صلى الله عليه وسلم يسي نن نعم، وعد بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل نبي ولاة من النبيين وان ولي منهم abi ibrahim wa khalil rabbi yace kowane annabi daga cikin annabawa yana da majibintansa wanda yake jibinta daga cikin sauran annabawa min annabiyina wa inna waliyyi ni ko majibincina daga cikin annabawan nan abi ibrahim shine babana annabi ibrahim wa khalilu rabbi kuma zababben nan na ubangiji na tabaraka wa ta'ala ثم قرأ سنكر وأن آية إن أولى الناس بإبراهيم وأن سك فجفنت واتو تجتكم متاني بإبراهيم للذين اتبعوا سوني وأن سك بيشي كينا سك فجاء سك بيع من يزود شيء وهذا النبي سنن وأن النبي كما قال النبي أنجن جناشي والذين آمنوا دودا لكم سك إيمان شيء سأكتشي إن كتاجي دسافي sai ka ce Allahumma inni asbahtu sannan ko shi a ba wannan ba asbahana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma ana min al mushrikin ko wa ma kana min al mushrikin ko wanda suka zo da wannan kaga wannan ai kaga ka jaddada ga akan aqida annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan aqida annabi ibrahim asbahana ko afsaina ala fitratil islam وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هو كان من المشركين kaga wannan ai ƙara jaddada wala'in ne na cewa lallai annabi ibrahim yana da matukan matsayi a wurin musulmai ya fito ko saboda haka wannan shine wa nabi hurairah wallahu waliyul mu'minin kuma Allah gaba ɗaya dai shi ne kuma majibincin mumini Allah ka samu daga cikin su Ali Imran rawahu Tirmidhi wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an an samu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda Ya yace bada al-islamu ba. musulunci ya faro da bakunci bako ne musulunci da yan mutane kuma kaɗan wasu ya'udu gariban kama bada zai koma kuma bako kamar yadda ya fara ma ya koma bako ba kai shi ba ko ya koma nan gama mabiyansa ‘yan kaɗan ne ƙurba to da aka za a riƙa ganin masu shi masu ne baƙin masu shi ka shiga wani wuni a riƙa kallon ka kana zuwa da sabon abu ko kana zuwa da abin mamaki wato ba ne ba to ko aljanna ta tabbata ga waɗannan da ake gani baƙi ko waɗannan da ake gani ‘yan kaɗan nan da za a gani tuba a ce ta ne filjanna janna ko ta tuba arabi mun fassarori da aka yi koko tabbata aljanna ta tabbata gare su ya fito ko rawahu muslim duk za mu sharhin sunan matani ne ake karantowa yanzu abinda malam ya ce sannan tun daga babu kauli ne tsara ga abin da ya ce walahu anhu aidan kuma ma dai qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah tabaraka wa ta'ala ba zai dubi ba ko baya dubi zuwa ga jikinku ba jikinku zai kalla ba wala ila amwalikum ba zai kalli dukiyoyinku ba walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum kawai yana dubi ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku nan zai duba sunan yake kallo zukata ayyuka ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faratukum alal hauri ni ne zan riga ku zuwa ga tauki tafkin nan wato annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce za a wani wuri ne kuma wani wurin din ne haka ne ya yi gaba ya tafi lafira saboda zai je ya shirya masauki kafin mabiyansa su iso Allah samu na ciki ya ce wala yurfa anna ilayya rijalun min ummati ya ce za a ɗago man wasu mutane daga cikin al'ummata kai ka ce za a sa su wani wuri a nuno man su hatta idza hawaitu li unawilahum ay ay ko ay iftuliju duni yace har sai na yi kusa zan mika masu wani abu sai a sha makace su daga gare ni a tare su a fizge su daga wurina a tare marsu malin zane bai fito ko ina na baka ga wurin ma littafi ka to littafin a wurin shine dama sai sai an zo mutane za a ce na taso ni kuma in tarbe su in ba su abin sha su kama sha an je misali yanzu ka kaddara ko a duniya ne a ce yau an je wani babban taro sai da aka shigar da kai aka baka wurin zama ka zauna ko aka nuna ga wurin ku kuka zauna aka nuna ku sai da aka ɗauko kayan farantin abinci za a baku kawai sai shugaban taron ta zuci kai kai kai kai ina za ka kai ce can ce a ah, kakka ba su ku fita ya za ka ji na ku dan suranta abin da duniya kawai a ce yau ka je wani taro babba ka yi shiga irin ta abin nan kowa na ganin ku sai da aka kai ku wani wuri aka ce nan gunin zaman ku ne na musamman wani ya ɗauko abinci akan faranti da nama da tsire da kaji aka da wurin ku za ba shugaban taro ya ce ina za ka kai ce can wani zai kai ce a kada ka kai koma wai ma ya shigo da ku fita aka sa masu kora sojoji aka ce ku mutanen nan da gudu sai sun kai gate kuma suka taho daga cikin sojoji ne ba da wasa ba da sanduna ya ga dama ya tika ma sanda tunda dai oga ya ce ya fita da ina ruwan shi da kai zai tsaya ji sauraron bayanin ka aka ce fita da su kai waɗannan waya ma shi ya ce fita da su amma karya security wane ne ya fara maganganu su masu gadin nan suka ji aka ce ai waje da waɗannan kana ganin ya za su ce ai waje da su hajjiyar ya ka gani ya isa azaba ko to haka fa za a yi musu alahira annabi ya ce sai an taho da wasu mutane an ɗago su ni kuma na yi shirin a kwaso abin da za a ci a sha a basu sai kawai sai a tare a ce ɗaya annabi sallallahu alaihi zai ce mutane na ne ya Allah waɗannan mutane nawa ne mutane na ne a ce ina kaji zai ce fa aqulu ai rabbi ce ya rabbi ashabi sahabbai na ne mabiya na ne wa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkira ba bayan kadan haka an sha an tare ba ruwanka da kaga ko wani wurin sai aka ce shi kenan annabi to zai zai saba shi da ma ya taba saba ma Allah ne ana ga mai wannan maganar zai ce fa so kanto ai nesa da su ko ganin su ba na so mala'iku na jin an ce haka daga nan sai duka sai waje wanda ya zauna ƙauye da ya sani idan mai gidanku na zauna ƙarƙashin inuwa yana yana yana jan tarbi bayan an yi sallah a zahar sai wasu tumaki suka biyo tumakin ku za su shiga gida su sha tsari su sha abin nan dinnan sai mai gidanku ya ce wane wane ya ce kai kare tumakan nan waɗannan gaba ɗaya na bayan nan ba namu ba ne? kuma ya sa yara yara in suka in suka tarbi tumakin nan kana ganin tumakin nan na ji da wasa mai gida gaba ɗaya ba da umarni in suka fatattaki tumakin nan wasu sai sun ɗaga bindi sun fara fitsari da kashi saboda yaran nan ba da za su kai masu ba kuma da wuya su dawo yanzu dai da aka yi masu wannan fatattakai to wannan lahira mala'iku ne za su yi ma waɗannan fatattakan nan da annabi ya ce ne ta ni? mala'iku dama suna tsaye da kayan duka a yanzu kawai ba abin da za su yi banda su rufe mutane da bugu kawai sai sun raba su da mutanen sai sun kore su daga filin nan kwata-kwata su saba ma Allah saba ma manzon Allah sanan mala'iku su kale su su fa mala'iku suna murna da murna Allah suna murna da murnan manzon Allah suna murna da murnan mu'minai idan mu'minai suka yi kirki mala'iku daɗi suke ji saboda mu'minai sun yi sun yi bauta za su shiga wurin mutanen kirki idan ko aka fusatar da Allah Allah ya yi fushi to mala'iku fushi suke da fushin Allah in aka saba manzon Allah mala'iku fushi suke da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haka kaga ko za su kyale su fata-fata za su yi musu kore su daga wurin nan ko sa amalwa Allah ina shi na mu gani waɗannan ya fito ko aka ƙara cewa walahu ma an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zo Allah ila da amincin Allah su tabbata a gare shi kala dittu ana qad ra'ayna ikhwanana Mazan Allah wata rana ana zaune sai ya ce oh na so a ce mu ma da mun ga ƴan uwanmu wanda suka taho baya kenan ya ce na so a ce da mun ga ƴan uwanmu qalu sai sahabbai suka ce awa na ka ya rasulallah mu ba ƴan uwanka ne, ya mazan Allah ku ba mu ne ƴan uwan naka ba qala antum ashabi yace a ku sahabbai na ne ba ƴan uwana ne, ku sahabbai na ne Ya yace ikhwanuna yace ɗan uwanmu alladhina lam ya'tu su ne wanda basu zo ba tukuna basu gan mu ba kenan wanda basu ga manzon Allah ba muna fata Allah samu zama cikin yan uwan nan qalu fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika sai sabai suka tambaye suka ce to ya za a yi ka gane a lahira ka gane wanda ba su riga sun zo ba daga cikin al'ummanka tunda su ne kace yan uwanka mu sahabbai ne su suka ce su abai ne qala ara'aytum yace ku bani labari law anna rajulan lahu khaylun ay ghurrun muhajjalatun bayna azharani khaylin duhmin bughni ala ya'rifu khaylahu yace ku bani labari da za a ce yau mutum yana da doki dokinsa khaylun ghurrun muhajjalatun bayna zahrani khaylin sannan bayan haka nan wannan farin kaga irin kaga doki za ka ga wani mai farin goshi haka da fararen ƙafafu da abin nan ɗinsa sai ce yanzu kuna ganin idan mutum yana da doki wanda dokin nan shi kuma baki wulik ne dokin sai kuma yana da wannan farin a goshi yana da fari a kafafun shi na gaba yana da wani fari a kafafunsa na dama kuna ganin mai dokin nan ya ga dokin shi ba zai gane ba malam zani sai gane ko doki baki wulik yana da fari a goshi nan na dandan goshin shi nan ga fari sannan wajen abin nan ɗin shi wajen kafa shi ta gaba ga fari wajen kafa shi ta dama ma kafan ga fari bayan ko shi doki ne baki wule mai shin ya gan shi ba zai gane abin shi ba annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka al'ummai shi za su zo ranar lahira da aka zai gane su ala ya harifu khailahu in mutum ya ga dokin sama irin wannan sifan ba zai gane ba kalu bala suka ce ai zai gane yace fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min al-wudu saboda haka al'umma ta za su zo ranar tashin alkiyama suna da fas haske a fuskokinsu da gabobinsu inda suke wankewa wajen alwala saboda haka kaga wanda bai sallah tun daga nan ya fita ko tun da wanda bai sallah bane zai rika yin alwala wanda ba ruwan shi da sallah kuma can baya in ba kuma ta wani muka karanta wancan littafin ma za ba adal maut ai cewa akai wanda suka shiga wuta ko an kaddara sun shiga wuta wuraren alwallar su baya konewa saboda kan ana so a cece su da wuraren alwala ake gano su a gano wurin da haske ko sun ci wuta sun ci sun zama gawayi shi dai wannan wurin da alwallah wuta ba ta kona shi Allah ya kare su da wannan wa ana faratuhum ala al ya yace ni ne marigayi kowa a can ala yace laiza danna rijalun yawmal Ya ce ku saurara jama'a ku ji wani abu mai tada hankali wallahi za a kori wasu mutane daga tafki na ranar kiyama za a tare wasu mutane daga tafki na wannan kama yuzadul ba'iru dal kaman yanda ake tare badaccen raƙumi idan rakumi batacce ya shigo cikin rakuman da ba nasu ba masu rakuma na a kamar da na baku da tumakin nan rakumi ba ku ya shigo cikin rakuman da ba na mai su ai za a tare shi ko to wasu mutane daga cikin al'umma ta za a tare su a kore su kamar yadda ake tare bataccen rakumi da ya da ya bata hanyar gidansu unadihim ni ko ina kira ina ala halumma a ku saurara ku yau nan wajen halumma kuyo nan wajen gani nan kuyo nan wa ah, yuqalu sai a bani ansa a ce innahum qad baddalu ba'daka waɗannan mutane sun canza abin da ka basu akai ba musulunci suka yi ba sun yi abin da suka ga dama fa aqulu suhqan suhqan sai in ce to ne da ni ku yi ne da ni ba na san ganin ku saboda kun canza wannan shine sharrin bid'a ya fito ko to yau a ce ma yau mutum ya je lahira malam annabi da yake tunanin annabi fa yana jin tausayin mutum fiye da yadda mahaifiyar mutum take jin tausayinsa Allah tabaraka wa ta'ala yana jin tausayin bawansa ko baiwarsa fiye da yadda kowa ke jin tausayinsa to yau idan Allah ya kori mutum manzon Allah ya sa aka kori mutum ina mutum za a lahira ko a nan duniya mutum yake zaune idan Allah ya kore ya ki hale shi manzon Allah ba ruwan shi da shi bai bin tafarkin manzon Allah bai bin tafarkin Allah shi kadai ya san masifar da yake sha ko kasuran da masifar ma da yake sha ba ta tsoron tuwa azabar ba karama ba ce to balle a je lahira da ba mafita kuma in tuba ce an kulle kofarta in wani abu ne duk an kulle in aiki ne an kulle in wani abu zai an kare in wani abu ne ya baro shi nan in wata dukiya ce ya fatta duba ma to duba an ce kabari shine akwatin aiki ya man bi dunya hushal ya man bi dunya hustagal wa gharrahu tulul amal wal maut ya'ti fuj'atun wal qabru sunduqul amal kabari shine akwatin akwatin aiki idan mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه wala khaira fi man kana lillahi asiya kawai 'da nan ita ce rufin asirinka idan mutum ya samu ya samu bautan Allah yana bautan Allah to ya samu rufin asiri idan ko mutum bai bauta Allah ko shi ke da duniyar nan da abin da ke cikin asirinsa a tone ya gama yawo annafsu wannan aka ce asabaru sa'a nan ba asabaru sa'a haƙuri ɗan lokaci kaɗan ne za ta kai haƙuri ka bi bauta Allah ta wa ta'ala sannan wannan su ɗan ma'a ita kore mai tsananin kwaɗayin da wuri ne aka ce awwid hal qana'a ka saba mata kawai da wadatar zuci saboda haka abin nan ba aka ce wa sare ilal fi man yasari'u kai rige rige wajen aikata alkhairi cikin masu yin rige rige sannan ba haka nan ka sani wa mal malu wal ahluna illa wada'u wala budda yawman an turaddal wadayo dukiya da yaya ba komai bane ajiya ne sannan ba makawa wata rana kuma ajiyan nan za a neme ta a dawo da ita kawai ajiyar da aka baka ta dukiya ko ta rai wata rana za a amshi ko dai ka samu kai amfani da su su koma su yi gadin ka ko kuma kai kai gadin su ka ci asara ya fito to shi ne nan sau da aka aka ce don ku tafi walil bukari na ma ana qa'imun ya zo cikin bukari ya ce mazan Allah ya ce wata rana ina tsaye wa idza ratun hatta idza araftuhum wa arafuni zan ga an zo da wasu tawagar jama'a har sai inda aka bayyana na san su sun san ni na gane sun gane ni kharaja rajulun bayni wa bainahum sai wani mutum ya fito tsakanina da su fa qala halumma sai ya ce ku taho fa qultu ila ayi ayn ce ina sai ya ce ku zo ya ce ma waɗannan mutanen ya ce ku taho nan sai in ce ina za ka kai su kala ilan na ce ce wuta za a kai su waɗannan mutane su zo a kai su wuta na, wallahi qultu masha sha'anu sai in ce ya ce ilan nari wallahi ko shi zai faɗi duk wannan haɗe yake mutumin da ya fito ya ce ma mutanen nan ku taho nan sai ni ko in ce ina za a kai su sai ce ilan nari wallahi zuwa wuta za a kai su ina rantsuwa da Allah fa qultu ma sha'anuhum ce me su kai shi na gansu sun sani qala innahum murtaddu ba'daka ala adbarihim alqahqara yace san yace waɗannan mutane abinda suka yi bayan karin da suka yi musuluncin nan fita suka yi daga ciki suka koma da baya baya ba su yi musulunci ba bayan ka ثم إلى زمرة وأنك حتى يشهد حديث مبا يعني يا أبا فذكر مثله أك أنبت ثم إلى وأن زمرة قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم نعم يتيني بانا كنم وأن دراس كبوت لجتم وأن سيئن كتان كما يصير أكوبا إن كتان وأن دا كيبرن وأن دا دسوفا wato na kwatanta da waɗanda suka shiga wutar su suka fi yawa kenan za a zo da yawa wanda za su kubuta daga ciki an ne Allah ka tsare mu Allah ka samu daga cikin waɗanda su kubuta karatun nan fa yana da girma babba walahu ma fi hadith ibn Abbas fa aqulu kama qala al-abd salih annabi yace zan ce kaman yanda bawan nan na kirki yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu na kasance ni dai na yi shaida a kansu na san abin da suka aikata amma falon ma ta wafai ta ni sadda ka aishe ni ba san abin da suka yi ba ni dai a sadda ni kenan na san abin da suka yi yanzu ko ban sani ba to da shi ma kana to mai wala huma anhu marfu'an ma min mauludin yuladu illa ala al-fitra aka ƙara cewa babu wani abun haihuwa da ake haihuwa face an haiho shi asali akan zai yi addini addinin ɗabi'a musulunci ake aiko shi akan addinin musulunci mun karanta wannan sosai da malamai suka yi sharhin wannan hadisi a cikin hikima wa jirushin islam da muka yi magana a can baya sun yi bayani menene ma'anan wannan yula da alal fitra aka ce fa abuwahu abuwahu yu'awwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa suke karkatar da shi ko su maida shi ba yahude ya baro musulunci su ɗaukar su maida shi yahudawa yi nasira shi ko ko su mai da shi zama kirista yi majis ne ko su mai da shi ban majusi mai bautan wuta a kaga ba fati musulunci ba dan a nuna asali akan haka ake haihuwa kowa kan ya zo zai musulunci amma ya kai su tuwar da shi su mai da shi ba yahude kuma gashi nan muna gani tunda wasu za su ɗauki ‘ya'yansu su kai makarantar da duk abin da aka gaya masu ana yi wanda bai da kyau na addini bai dame su ba su da abin da suke so a koya masu karatun bokon nan kawai yau za ka ga makarantu private school yara sun balaga da maza da mata an ce ga uniform inda kaduna state government a approve tun wancan lokacin aka yadda musulmi su sa wando da dogon riga da hijabi shine uniform yan mata amma wanda ba ba musulmai ba su tun da kasu ce an matsa musu su kuma tun da hafaɗa aka yi a lokacin aka ce su kuma an yadda su sa riga da tiket shikenan ba wanda sauran to yau sai aka koma private school duk sai suka ce shi wancan za su yi na kayarar za su irin na wancan don kasu taimaki musulunci kuma suka zo a wannan ba yi zuwa private school a yi wannan kaya sannan kuma ma musulmin suka koma su ke sa su kyaftin su suna kwaikwayon waɗancan su kuma sun ki yadda su sa dogon riga da wando da hijabi su musulman su za su je su dunko irin nasu su su rika sawa ana ganin su tari suna abin da su wannan ba lalace ba ce kuma yaran nan iyayen suna nan nan capital school akwai lokacin da yaro ɗan mss ya yi mota yarinya magana da ta yi wata irin shiga ta yi mai tsaki ta ce gabara da allah kai ta ce kai ba ka ganin baba na shi ya sauke ni da kanka sauke ni da kanshi sannan kai ubana ne da zaka da kan neman magana kan da zai na, baba na baka ce sauke ni a mota ba ya zo ya na ce to ga kai sai ka ji shi wannan yaron a gidan iyayen shi ba a wani wuri ba wata rana ya ga yarinya kanwashi mamansu ne ba ɗaya babansu ɗaya ya ga wani mai mota ya ɗauke ta ya bi mota shi kuma yana da mashin ya bi su ya bi su har ya ga inda aka kai yarinyar nan bayan haka nan ya je ya rigima aka ya dawo da ita gida da ya dawo da ita gida to shi ya kwana ciki baban da aka zo maman ta ce dama ba na dama ba shi a sama yarinya ta ido duk inda ta fita yanzu in ban da masu sa ido dan saurayinta kawai ya ɗauke ta a mota ina ruwan shi da zai bi su har sai ya ga inda za su ya bi su har ya je gano sannan ya dawo abun abin nan ba ta zuzzuga baban da aka dawo kawai baban sai turo polis kawai ci a kama shi ina ruwan shi da har ya zo je man mare dan da ya zo mata magana ya ta ce in ka kare man magana sai na yi ma rashin mutuncin karshe shi kuma sai kife ta da mai tunda ya ga san wasu ke baban su wannan abin ya kara kunna wuta da haka uwai ta shiga ta kira waya ta kira baban ta gaya mai abin da duk ta gaya mai malar sai aka zo kawai da polis aka ce a tafi da shi sai aka kulle shi a polis station can ya kwana kuma baban ya fito ce da kai da malamin kuma mai kawo muku karatun nan duk haddan littattafai sai da suka yi laifi ya da aka waso su waje littattafai da yake zuwa karatu wallahi na ga muku sai da aka waso littattafan a waje ya ce da malamin da wanda shi da ma shi ma san zai ma zo ya tafi da ni da ya zo ya tafi da ni tun da ni na sa shi yaran ya za ya jijjimai ya sa aka kulle shi a police station sai da ya faɗa a police station kuma aka kwaso ka duba fa littattafan addini to su mai laifin su aka ɗebo su a ɗakin shi aka watsa su waje ya ce ne muri a yanzu shi ya ballaga ba dole ne ma ya zauna ba ya gida ba a nan gane fa aka yi shi to sau da ka za ka kalli abubuwa za su nan inda a cire addinin nan to shi kenan kuma dama da an taso aka ɗauko wannan abin sai a ce to ga ɗauko tsanin yanzu akwai tsanani a kan ƙanwarka baban ku ɗaya wani ya ɗauke ta a ƙofar gida a mota baka gamsu da abin nan ba ka bi kuma kaga abin da za a yi an kai ta wurin da za a yi banna a hana amma ya zai ce wata ta ce ana sa mata ido mace ka yi su ba wajibin ka bane ita yanzu tun da baban su nan maman su nan ba wajibin ta yi ta kanka yanzu tun da ya sa an kulle ka kai ta kanka yanzu ya ci gaba da kula da abin shi Allah ba zai tambaye ka su mutum daga babansu to ka ji ba sau da aka zafi yi ta gani abubuwa iri iri iri ga sunan ga sabon nan masa to to to a makaranta kenan to makarantar nan ka je duk inda ka sani private school ka ga irin yadda yaran ke shiga yara yan mata da samari ga yadda suke rungume juna fa suke su shiga cikin aji kuma mace da namiji za a zo nan da su wuri dai kuma duk in ka tafi makarantun nan 95% yanzu ka tafi essence ka tafi garkuwa ka tafi ina ne ka tafi ka tafi wannan wane ne dan ban international ka wannan nake so in ce zamani college ka je turaki ka je ina ne duk ba musulmi ne na fafasa a makaranta amma wai masu makarantar nan sun tsaya tsayin daka su yaran nan sai su wasu ma ka je nan uwan kulbado su maimakon ma a sa abin nan hula ta ce su safarar shi suke sawa mace da namiji kowa dole yan mata ba za su sa hankali ba wannan hula za su sa amma mutane sun je sun tara 'ya'yansu a wurin saboda za a koya masu boko su iya boko ba addini wannan ita ce za ta tsaya in ka mutu ta daga hannu sai ma da Allah ya saurare ta wata an maida ka kirista ma baka sani ba yarinya abin ke fada a cikin wannan makarantun da na gaya muku ta ce jesus malamin su ya ce mata haba hafsa kina musulma abu ya fada hannun ki ko bismillah ba za ki ce wata ce jesus ta ce mai bambanci da wanda ya ce bismillah da wanda ya ce jesus sun ta yi ka ga min wannan yarinya in ta girma to ka fa suke ka fi ciki private school din nan kuma ina gaya ma wannan abin ni fa da memba ne a SS International ba na memba na cikin wannan jinsu lokacin da muka zo la fakhara da wurin sallah ma babu a lokacin da muke ciki ne aka yi tatsiya muka yi tatsiya aka yi wannan dan masallacin da kuke gani kwanci a dan masallaci ina nufin rena shi wannan wurin da aka yi kuma ko shi wurin da aka yi masu sallar ne wani lokaci ke sallar sadda suka ga dama sannan daga baya ne aka fara abun nan zamani college ko babu ma in dai ba daga baya suka zo suka yi ba su da babu wurin bulo ne wannan bulon haddani wata rana na ce a ƙara gyara shi saboda na yi remedial a zamani college lokacin ba wurin sallah kwata-kwata a zamani college daga baya ne aka zo wajen ɗakin mai gadi aka yi wani ban sha kewaye da ake yi da blog in dai sun canza yanzu sun canza ba sani ba amma dai ya sani na da ba wurin sallah ma wurin to kuma dama daga makarantu masu makarantun wata a ce musulma ce ta yi ridda shi ko mijin na aure da ita wata duk ba ka fiti wannan mrs wane wannan mrs wane duk kuma yawancin su sun yi ridda in ma shi mijin yana ya abin da to yanzu mazan mata sun mutu sun bar su matan suke suke suke suke da namun su ba shi kenan ba sai abin da suka gada ba duk waɗannan masu mrs wane wane wane duk wane wane ya mutu har na zo su to ba ka ake in an zo an tarbiyyantar da yara nan suka yi kokari suka yi abin nan daga nan makarantar za su yi recommending sai su je abuja su remedial london daga nan sai london ko america ko wani abu haka ba ake musu a nan zariya sai da aka yi makaranta wadda saboda son makarantar har sai da aka kai ga ana rijistan ciki ciki ake rijista a yi rijistar ciki don kada su rasa wannan ya zo bai samu ba saboda baka samu ba kafin a haifo ciki an mai rijista a makaranta saboda su suna mulmula 'ya'ya su mai da su turawa to yanzu waɗannan 'ya'yan ne ka haihu wallahi ina gaya muku maganar nan ko ku ɗauka ko ku barta duk ɗan da zai dalilin ka shiga wuta da baka haife shi ba da ya fi ma ka haiko ɗa wanda ta dalilin shi ka shiga wuta da baka haife shi ba da ya fi ma alkhairi sannan kuma in ka haiko ɗa wanda ba zai ma adda ba a karba ko kuma ba ma zai tuna da kai balle ma adda dan kai ma baka neme ta ba tuntuni nan na gaya mana shehin malamin mu Sheikh Ahmad Tijani tun yake cewa wallahi duk ɗan da za ka haifa mara albarka wanda ba zai ma adda Allah ya ji kanka ba lahira rakon sunan da kai kama ya fi shi ya sa amfani kan wannan dan amma muna ɗora son kai yadda za su yi mana addan ko ko yadda za su yi mana addan ma a karba. yaro ya tashi tun kafin ma ka mutu ya canza ba suna ce ma fa yake mai gadi to wannan ne kace da darajar da zaka mutu mai gadi ka ta kuɗi tun tuni ka ba shi yanzu ka mutu mai gadi ya mutu a zuwa kai mai ta'aziyya yana mun yana kiri da kai da haka kawai akai shi ko a ran yana ma budgeting yana da kuɗi nawa zai samu ko jiya sai da aka yi maganar kes din mutuwa wani ya mutu yanzu ana nana rigima yadda za a yi maganar rabon gadi shi jiya jiyan nan sai da ya tambaye ni mun yi sallah da annan muka yi ta magana kan wannan ya mutu yanzu maganan gado ita ce matsala za a yi rabu kwana so ya zartare na shi kawai a kama kowa ya kama gaban shi mutu zai yi dan kashi ma bai ba dai amma wata rana dai mutu zai sha mamaki waɗannan su ne abin da jinsu don haka za a kore su ko su bai da shi bai hude ko ba majusi kama kunji kama tun ta zulbahimatu bahimatan jam'a kamar yadda kake gani idan akuya wannan za ta haihu abin da dinka, ai idan yanzu wannan wannan tunkiya ko wannan dabba mai kaho ce in ta haihuwa ce iri take haihuwa ba iri take haihuwa ba hal ta su na fiha min jada'a kun taba ganin mai kaho ta haihu wanda ba ta da kaho to wannan daidai yadda suke to haka suke fitowa wannan ta fito hatta takunu antum ay ay taj'alunahu tajda'unahu tajda'unaha har ya zama ku ne yanke masu kawon kun taba gani ku ce ku sai dai in ku kuka mai da su mai kun taba ganin wata mai kaho ta haihu mara kaho sai dai in ku kuka karya kawon amma za ta haihu irin ta take haihuwa Fitilar su ne ɗabi'ar su ne sun makara abu huraira ayi radiyallahu anhu فطرة الله التي فطر الناس عليها wannan shine dabi'an da Allah ya halitta mutane akai al-aya muttafaqun alayh wa an huzaifa radiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam An anil khair huzaifa yace mutane sun kasance suna tambayan manzon Allah akan alkhairi kowa zai zo sai tambayi manzon Allah alkhairi wa ana ana ana as'aluhu an sharri ni ko kullu sharri ke tambaye shi me yasa yake tambaya sharri yace mukhafata an ni saboda ina tsoron kada sharri nan ya riske ni in fada ciki fa qultu a irin wannan tambaya ko da nake wata rana nace ya rasulullah inna kunna fi jahiliyyatin wa sharri lallai da mu mun kasance cikin jahiliya da wani irin sharri mai muni فجاءنا الله بهذا الخير alkhair muna nan sai Allah ya zo mana da wannan alkhairi na shirya kenan fa hal ba da hada alkhairu min sharri shin wai manzon Allah bayan wannan alkhairin akwai wani sharri da zai biyo baya kuma qala na'am manzon Allah ya ce eh akwai fa qultu wa hal ba da hada sharri min khairi to bayan wannan sharrin in yazo kuma akwai wani alkhairi da zai zo qala na'am wa fihi dakhala ya ce eh akwai alkhairi da zai zo amma cikin shi akwai wani hayaki akwai wani abu da zai burkuce kenan akwai wani burkutattun abubuwa qultu wa ma fanuhu menene hayakin qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati yace mutane ne za su zo su rike yin wasu aiki suna cewa sunna ne bayan ba sunna ta ba su kirkiro wasu ayyuka su rika yi wanda ban sa su ba ba ni nace su yi ba wa yahtaduna bi ghairi hadi suna shiriwa suna yin wasu aikace ba tare da shirya wanda na koya masu ba abin da aka ce shi ne annabi ya karanta ba shi za su yi kuma su ce ne shirya ta'arifu minhum wa tunkir ka ga wani abu a wurinsu wanda yake ka san shi kuma za zaka ga abin ki a wurinsu a cikin waɗannan mutane qultu wa hal ba'da hadha alkhair min shari, to bayan wannan kuma akwai wani sharri qala na'am yace akwai ya ce fitnatun amyahu za a samu wata irin fitina makauniya ba wanda zai iya tana bada ko ta ina kenan wa du'atun ala abwab jahannam sannan kuma ga wasu mutane masu kama da shaidanu masu kiran mutane zuwa ga wuta an sun tare hanya ga dai fitina makauniya baka santa ta inda zaka fito baka santa ta inda zaka fita baka gudu ga masu kira kuma suna ta cewa ku taho ta nan ku taho ta nan makaho yana jin ana ta ya taho ta nan ina nan ya nufa wanda ya shiga cikin duhu dulum ya ji ana ta yau nan wajen ina ya nufa inda ya ji kira saboda haka za a samu wasu masu kira akan hanya kowa a kofar jahannama yake amma yana kiran mutane yana cewa ku zo ta nan ku zo ta nan man ajabahum ilaiha qadahuhu fiha duk wanda ya samu masa wajen kiran nan za su wurga shi wuta kenan ya gama yawo qultu ya na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifhum lana ce sifanta mana waɗannan mutanen dan mu gane su wane ne waɗannan da za su zo mana da wannan bala'i fitina abya sannan ga su suna kira zuwa wuta duk wanda ya samu masa sun kai shi wuta Ya yace qaumun min jildatina ce mutane ne daga cikinmu. wai wa na bi alsinatina kuma suna magana da harshen mu ma ku duba can ma kenan wannan larabawa wanda za su taho suna ma magana da harshen fa qultu ya rasulullah ku dai duka zai fatul Ya ce to manzon Allah wa ma ta'muruni in adraktu zalika kai me zaka bani shawara in na riski wannan bala'i ya zai menene mafita in na riski wannan masifa ya yi. qala talzamu jama'at almuslimina wa imamahum a wannan lokacin ka lazimci jama'an musulmai waɗanda kasan suna nan akan alkur'ani da sunnan manzon Allah da jagoran wanda ke masu jagoranci su za ka rike ka kyale kowa qultu fa in lam yakul lahum jama'atun wala imamu to in ba samu waɗannan ba ba babu wata jama'an musulmi da zan iya bi ba su da jagora qala fa atazil tilka al-firaq kullaha ولو أن تعود على عصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك يجيسو إن كوهر وأن اللوكة يي ba wanda za ka kalla ka kwaikwaya daga cikin jama'an musulmi ba wani shugaban da zai jama jagoranci ya ce so a nan ka ƙaurace ma mutane ka shiga ko daji ne ko ina za ka shiga ka kaurace ma mutanen nan gaba daya walau an ta'adda ala asali shajaratin ko da ka je ka rika cin jijiyan ice ne ko ganyen itace ka rika gatsa ka rika gatsa wani abu na bawon ice ne ko itacen ko ganyen itacen ka ci gaba da rayuwa haka ka ci gaba da yin wannan karka dawo cikin su ka je ku duk abin da ya sauka kake nan ka rika cizo ka gatsa ko bawon ice ne ko jijiyan ko ganyen duk wanda ka samu ka je karkashin itaciya ka zauna in ganye ka kabo ka ci ka ci ka sha ruwa ka rayu har ka mutu har ka hadu da Allah ya fi ma sauki wa anta ala zalika akhraja kun ga wannan hadisi yana da ban tsoro matuka wa zaka muslim imam muslim shi ko zada thumma maza bayan nan kala thumma yakhruju dajjal daga nan bayan nan sai dajjal ya kullu tunda an koma sai waɗannan daga nan sai lokacin dajjal ya fito ma'ahu nahrun wa nar dajjal zai fito da abu guda biyu da rafi da wuta haka zai fito gashi yana wani mata aka haccewa yake a ruwa sai kama ruwa ko a yayyafi a zubo ruwa zai zo gashi da ruwa gashi da wuta ومن وقع في ناره وجب أي وجب wa hutta an وزره zai zo ya ce sai dai ka zaɓi ɗaya ya ce maka shi ne mai wuta Shi ne mai ruwan nan aka ce duk wanda ya fada cikin wutar nan tashi to lada shi da tabbata shi dajjal din yazo aka fi ake masa idan yazo ya ce ma ga rahama nan ga azaba nan inda ya ce ma azaban nan nan ne rahama inda ya ce ma rahaman nan nan ne azaba haka annabi ya ce shi ta ce kan mu bi shi duk abin da ya faɗi mu saba mai shi duk abin da ya ce mu saba ma abin da ya ce ya ce saboda ka zai ce ga ruwa ga wuta to ku faɗa wutar nan ta ɗaya eh, nuna maku ita ce rahama faman waka fi dari wanda ya faɗa cikin wannan wutar waje ba a kun gani ladarsa ta tabbata wa hutta an wuzruhu kuma daga nan za a kankare mai zunubansa gaba ɗaya wa man waka fi na amma wanda ya faɗa cikin wannan rafin wajaba wuzuruhu wa hutta ajaruhu shi ko wannan zunubin sai ya tabbata an goge mai lada gaba daya lada shi duk ta ɓaci duk wani aiki da yana lada ya lalace kun gane ko kultu sun mamada sannan sai ni daga nan Ka ya kiya ya musa daga nan sai tashi kawai an gama kowa sai tashi daga nan an gama ya fito ko وقال أبو العالية wannan abul aliya ya ce ta'allamul islama ku koyi musuluncin nan ya jama'a ya ce mu dage mai karatu mu san musuluncin nan fa idza muhu fala targhabu an idan kuka riga kuka koyi musuluncin nan kuka gane to kar ku yarda a ba ku wani abu da zai dauke ku daga musuluncin nan shine in an ce rage ba an kau da kai daga abun kar ku yarda fa idza muhu idan kuka koyi musuluncin nan fala rabu an kar ku yadda ku kauda kai da gare shi ku dage ku cije ku rike wa alaikum siratil mustaqim sannan kuma ina maku umurni da ku bi hanya mai tsatsa fa innahu islam shine musulunci hanya mai tsatsa wala tadharifu an sirati shimalan wala yamina kar ku yadda ku kauce daga kan hanya ta gaskiya mai tsatsan nan kada ku yadda ku yi wajen hagu ko ku yi wajen dama ku miƙe tsaye wa alaikum bi sunnati nabiyikum sannan kuma ina maku umarni da bin sunna annabin ku sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa ina maku kashedi da waɗannan sare ku kiyaye sare ku dage ku yi abin da yake daidai ya fito ko ta'ammal kalama abul aliya kalli maganar nan ta abul aliya ku ja mata layi عندي شو قال أبو العالي أبو كلمة جنتا ما جنتا شيء من بق يشي تعلم الإسلام فإذا تعلموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء والنسوني ما جنتا أبو العالي يتعلم كلام أبو العالية هذا ما أجله me ya kai girman wannan magana ta abul aliya magana ce muhimmiya kwakware wa arif ay zamanahu allazi yuhaddiru fihi min al-ahwa kuma sannan fa ku ji kusan fa zamanin da yake magana can zamanin tsawon shi akai tsawon da yake magana cewa ake yayi wacce to balle yanzu allati man ittaba'aha wa qad raghiba al-islam wanda duk wanda ya bi waɗannan abubuwa to ya kauce daga kwaɗayi ya kauce daga musulunci wa tafsirar islami bi sunna fassara musulunci ya fassara shi ce musuluncin nan shine fa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khawfahu an a'lam at-talibin wa idan min al-khuruj an al-islam kuma wannan abul aliya din fa ai babba ne daga cikin ai ko aka ce ku kalli irin yanda yake jin tsoron wannan magana daga babba jijjige daga cikin jigajigan tabi'ai banda zaman shi tabi'i kuma jijjige daga cikin malaman tabi'an ne yake jin tsoro min al-khuruj an al-islam wa sunnah na tsoro wannan tsoron da ya ji wannan gargadin da aka yi wa khawfu ala a'lami at-tarihin wa ulama'ihim min al-khuruj an al-islam tabayyana laka ma'ana qawlihi ta'ala wannan tsoron da muka gani da gargadin nan daga wannan jijjige daga cikin tabi'ai kuma jijjige daga cikin malaman tabi'ai yana gargadi akan fita daga musulunci ko ko barin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabayyana laka wannan zai fito fili ya mana bayani ma'ana qauluhu ta'ala id qala lahu rabbuhu aslim lokaci yasa Allah ya ce masa sai ce ma Nabi Ibrahim aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa qauluhu ta'ala wa wasa biha Ibrahim banihi wa yaqub haka na annabi Ibrahim ne wasiya ga 'ya'yansa da annabi yaqub al-baqara duk zamu ƙara gane wannan bayanin a sai babba ne wa bi ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ba wanda zai kauda kai daga aqida annabi ibrahim sai dai wanda ya mai da kanshi wawa wa ashbali hadhihi al-usul al-kibar da kuma dai abin da ya kama da waɗannan ka'idoji na shari'a usul manya-manya mutum hanga abin da yi a asalin usul wanda wannan shine asalin aqida asalin tushenta wannan su an fi ghaflatin abun bakin ciki shine yawan mutane kuma sun shagala da wannan waɗannan abun su ne muhimman abubuwa wanda ya kamata kowa ya san su kuma ya zama baya wasa da su abun bakin ciki da yawa yawan mutane sun shagala daga waɗannan abubuwa وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها kuma da sanin wannan karatun ne zai sa kuma ka san ka gano wasu ma'anan hadisan da aka yi magana a wannan babin da kuma irin wurare daban-daban a gano mahimmancin wannan abin ya fito amma al-insanu ya yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutma'innun annaha la tanaluhu ay zunnu ha fi nasin kanu ai fa na kwace fa banu aminan Makarar makarallahi wannan su ne abun nan ɗinsu shi ne na yake cewa wa amman insani allazi ya karawa wa ashbahaha mutumin da ke karanta waɗannan abubuwa wanda aka faɗi ba an faɗi magana haɗarin su da abun nan ɗinsu ba mutumin da ke karanta irin waɗannan da waɗannan abin da ya kama da su wa huwa aminin mutma'in wannan mutum yana jin da tsaye ke shi ya nasu ya samu aminci ya nasu kwata abin nan ba annaha na dalalu cewa waɗannan abubuwan bai haɗa da shi ba shi bai shafe shi ba waya zunnu hafi shi yana tsammanin a wasu mutane ne shi ban da shi kanu wanda su yadda ya suke abin nan ɗinsa ne wasu mutane ne da suka kasance fa banu aminan makarallah ko ina ku ce yau da ka su waɗannan abin nan sun wato su sun ji nisa mutane ne daban su ne mutanen da suka wannan daga cikin wannan ya zama mutane ya zama irin mutane kenan waɗanda suka zama su mutane ne wanda suka amince matalala Allah Ta tabaraka ta'ala wanda ya zama shi bai damu da waɗannan ba yana ganin wasu mutane ne suka shafi saboda aka shi yana cikin nasuwa yana ganin wasu mutane ne wannan abun ya shafa wanda aka nisantar da su saboda su sun bambanta da sauran mutane saboda sun amince ma talala Allah Ta tabaraka ta'ala to bai gane ba kenan fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun ba wanda zai amince lalata Allah sai wanda bai da rabo ka alakara saboda ka waɗannan ba ya yiwuwa mutum ya karanta waɗannan abubuwan hankali shi bai tashi ba domin abu ne babba a ce mutum ya karanta waɗannan sannan ya koma ya samu natsuwa yana ganin shi ban da shi ko ko wani abu to ya yaɓa ba annabi ne mas'ud radiyallahu anhu qala khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wani zane ya zana mana sun makala hada, sabilullah ya ce wannan ita ce kwatankwacin hanya Allah tabaraka wa ta'ala sun makasa hututan an yamini wa shimalihi sannan annabi ya kara yin wasu zane a gefen dama da gefen hagu yi na dama zane dangane sai sosai sun makala hadisi subul ya ce kun ga waɗannan na gefen nan hanyoyi ne ga waɗannan dama ga waɗannan abu ga waɗannan kaza ala kulli sabilin shaytanun minha ya dawo ilai, kowace hanya kowace hanya cikin waɗannan banda wacce mai tsaka to akwai shekar akai yana kira zuwa gare shi yana cewa abi wa qara sannan ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta mai kaska fattabi'uhu ku bi wannan hanya, kada ba ku yi sanyi sanyi ku bi ta kawai wala ta tattabi'u bala kada ku bi waɗancan sauran hanyoyin kamar na gefen nan wa tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku daga hanyar Allah ta Allah su hana ku bin daidai Allah na aya ta hamsin da uku rawahu imamu ahmad wannan sa'i wannan shine matan ina jin mu bashi a kana, Allah ta Allah kai mu sai mu zo mu dauka wannan shine yanzu sai fassara za a yi yanzu dan nan mun karanta matani kun ga wannan shine ina jin matanin da ya fi kowane matani ko tsawo cikin matanin nan kuma shi ya fi kowane matani hadari saboda littafin ya fara tafiya karshe malam zai kulle abin da ake so mu rike insha Allah ta'ala ina so a je a bi wannan matanin kowa ya zai duba daga farko zuwa karshe mu ga matanin sosai dan shi zai ba damar fahimtar abin da malam zai mana sharhi akan yanzu nan gaba in qaddara Allah lil baqa wal qadim bi idnillah wa qala sharif waffaqahu Allah kun da yau ba da ne akai wani na tsaya da kaina saboda na ga abin da ke ciki what is now to na ga ne a ciki gaskiyan magana karatun nan babban karatu ne kawai abin da ake so mu je mu tsaya mu saurari mu duba shi da basira in Allah ya kai mu sati mai zuwa mu zo mu daukai sai ma ɗaya mu gani domin in Allah ya taimaki mutum ya tsira daga nan shine muntaha sa'ada in ko mutum ya faɗi a nan wurin to shine muntaha shaqawa Allah ka tare ya fito ko za a dauke su إن Allah sati mai zuwa ɗaya bayan ɗaya a yi bayani a kansu kamar yadda malamin zai mana sharhi sai an yi ma zai fito sosai na tafi hara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطيب قلوبنا zama irana wa halibu akhlaqana wa qawwi imanana wa sadid inda su'ali jawabana wa ila amali ahli jannati bina wa tawaffana an zarabin anna wa ahsurna fi zumrati nabiyina wa ta'atil ya al-habibina wa sukina bi yadihi sharifati shirbatan aniyatan mariyatan لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillah Rabbil